Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalilu da kuma niyyar muryar Arewa. a Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio da ke kumasi kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Assalamu alaikum barkamu da subahin ranar Litini 11 ga watan Maris ranar da ake ci gaba da samun sakamakon zaben matakin jihohi da aka gudanar shekaran jiya asabar a fadin Najeriya da aka yi akasari cikin kwanciyar hankali in banda wasu al'amura kamar haka. Shugaban zaɓe na ƙaramar hukumar Nkwere, Mr. George Njoku ya gudu daga bakin aikinsa da takardar sakamakon zaɓe wacce ba rubuta komai ba a kai, tare da haɗa baki da wasu sojojin da wani mai suna Kaftin Aboke jagorar. Ya za mu yi doka ta ce suna da kiɗi suna da rawa ko mun ki ko mun so mun barkonon kan giya ne ko da mu ko ba mu za a sha. To masu saurare muhammadu Lalo ne da Muhammad Hafiz Baballe da kuma Ibrahim Kalmasi Garba kamar da kuka ji da sauran abokan aiki muke farin cikin kamu ko wannan shiri na musamman daga nan Washington kafin mu ji abin da muke tafi da shi ga kanan labaran duniya. Wani jirgin saman Habasha da ya taso daga Addis Ababa ya yi hatsari jim kaɗan bayan ya tashi da sanyin safiyar jiya Lahadi inda duk fasinjoji 157 da bakwai da ke cikinsa suka rasa rayukansu. kansu. shugaban kasar algeria abdulaziz bouteflika ya sauka a algeria yayin da ake ganiyar zanga-zangar adawa da aniyarsa ta neman wa'adi na biyar a matsayin shugaban kasar fadar white house ta ce ba za ta yi shaci faɗi ba ko a kan koriya ta arewa na shirin maido da ayyukanta na gwajin makami mai linzami To kanun labaran kenan bayan cikakkun labaran duniya za mu juya ga wakilanmu da ke tafa da sakamakon zaɓukan matakin jihohi a faɗin Najeriya kamar jiya yau ma ba za mu jingine dukkanin wani shirin da bai na nasaba da zaben saboda moda ta kuda rahotannin zaben yadda ya kamata amma da farko ga cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya Wani jirgin saman Habasha da ya taso daga Addis Ababa ya yi hatsari jim kaɗan bayan ya tashi da sanyin safiyar jiya Lahadi, inda duk fasinjoji 157 da ke cikinsa suka rasa rayukansu. Gidan talabijin ɗin yaɗa labaran ƙasar ta Habasha ya ce jirgin ya faɗi ne a kusa da birnin Bishoptu kuma yana ɗauke ne da fasinjoji daga ƙasashe 33. Daga cikin fasinjojin akwai 'yan kasar Kenya 32, 'yan Kanada guda 18, 'yan Habasha tara da kuma Amurkawa takwas waɗanda dukkansu sun rasa rayukansu. Har ila yau akwai ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya da dama da suke cikin waɗanda suka rasin. Shugaban kasar Algeria Abdulaziz Bouteflika ya sauka a Algeria yayin da ake ganiyar zanga-zangar adawa da anniyarsa ta neman wa'adi na biyar a matsayin shugaban kasar. Buteflika mai shekaru 82 da haihuwa ya shafa makonni biyu a Geneva inda ya je domin duba lafiyarsa kamar yadda ofishinsa ya bayyana. Amma mutane da dama na ganin cewa da ɗan shugaban ƙasar wanda ba kasafai ake ganin shi a bainar jama'a ba na fama da matsanancin rashin lafiya tun bayan da wani ɓarin jikinsa ya shanye a shekarar 2013. a wani labarin na daban kuma an gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali a gini bisau kuma an samu fitowar mutane da dama a jiya lahadi inda masu zaɓe suka jefa ƙuri'unsu don zaɓen sabbin 'yan majalisa tare da fatan kawo ƙarshen tashe-tashen hankula masu nasaba da siyasa da ƙasar take fuskanta nan gaba a cikin wannan makon ake sa ran fitar da sakamakon zaɓen kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc Fadar White House ta faɗa jiya Lahadi cewa ba za ta yi shaci faɗi ba kan ko Koriya ta Arewa na shirin maido da ayyukanta na gwajin makami mai linzami, amma kuma fadar gwamnatin ta Amurka ta ki amincewa ta yi nazari kan hotunan tauraron ɗan Adam da suka nuna cewa Pyongyang na haɗa sabon makamin roka mai bawa shugaban amurka shawara a kan harkokin tsaro john bolton ya faɗa a shirin abc news cewa amurka na sa ido kan koriya ta arewa akai-akai inda ya ce ni ba zan yi shaci faɗe kan waɗannan hotunan tauraron ɗan adam ba a cewar shi amurka na dogaro ne da da bayanan da tauraron ɗan adam ɗinta suka nuna mata. inda za ta gudanar da babban zaɓe wanda za a kwashe makonni biyar ana yi za a fara zaben daga ranar 11 ga watan afrilu domin tantance makomar firayim minista narendra modi da ke neman wa'adi na biyu bayan zaben da ya lashe shekaru biyar da gagarumin rinjaye akalla masu kada kuri'a miliyan 900 ake sa ran za su jefa kuri'unsu a kasar wacce tafi kowace kasa a duniya shirya babban zaɓe masu kada kuri'a za su zaɓi 'yan majalisar wakilai 543 a duk faɗin indiya an dai rarraba zaben zuwa gida bakwai inda za a gudanar da shi a lokuta daban-daban wanda zai kai har ranar 19 sannan za a zo a kidaye ƙuri'u a ranar 23 ga watan mayu To Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. babin rahotanninmu za wato a kan sakamakon zaben matakin jihohi da aka gudanar ranar asabar a fadin najeriya za mu fara da jihar kano inda wakilinmu mahmud ibrahim kwari ke tafa da bayanai kai tsaye ta waya mahmud yawa kalmasi barka da aiki barka da warhaka ga munan da malam mahmud lalo da muhammad hafiz baballe To To kowane hali ake ciki yanzu haka a Kano a jihar Kano. To um, ya zuwa ya zure ba a kai ga ayyana sakamakon zaɓe ba illa iyaka an tattara sakamakon na kananan hukumomi 43 daga cikin 44 amma dai an samu cikas na wato karamar hukumar nasarawa wanda shi ne rage idan aka saka a lissafi kuma a babban baturen zaɓe zai gabatar da sakamakon zaɓen to amma matsalar da aka samu akwai bayanan da ke cewa wasu jami'an gwamnati sun kai da wasu mutanen sun kai farmaki wurin da ake tattara sakamakon zaɓe na ita karamar hukuma ɗin a wani yunkuri watakila na su kawo cikas ga yadda abubuwan suke tafiya a wato ita cibiyar tattara sakamakon zaɓe kamar yadda muka muku bayani tun da farko shine cewa dama kowace karamar hukuma tana da cibiya da ake tattara sakamakon zaɓe kana daga misali a kawo babbar cibiya ta jiha to inda aka samu aka shine shi cewa na karamar hukumar nasarawa wanda magana da nake da ku yanzu mataimakin gwamnan kano da kwamishinan kananan hukumomi da kuma shugaban karamar hukumar nasarawa din bayanai sun ta cewa suna hannun ma 'yan sanda saboda wancan yankuri da suka yi na jan mutane a kawo cikas kan yadda alkalma suke tafiya a wannan cibiya. to mahmud idan ka ce cikas wani zai ce cikas wani iri ai um, farmaki suka zo da mutanensu na kaman a kawo hargitsi saboda watakila suna so a wani yunkuri na ne na ganin cewa bai kamata al'amura su tafi daidai ba a ita wannan cibiya ta yiwu saboda idan aka kammala lissafi aka kayi kamar tun da dama ita ake dako a watakila a nasu lissafin al'amura ba su tafi nufi yadda suke so ba a ta shi ne watakila suka yanke hukunci don watakila a kawo cikasin kamar da na gaya maka. To Mahmud ya zuwa yanzu hukumomin tsaro sun yi magana kan wannan batu? To illa iyaka ana kai komo babu shakka tun jiya shi kansa kwamishinan 'yan sanda tun da dama al'amura sun fi tsaurara ne a cikin gari kamar yadda suke. cibiyoyin kana wato zaɓe na ƙananan hukumomi da ake tattara sakamako ɗin yawanci a cikin gari suke don haka tun jiya da rana shi kwamishinan 'yan sanda da kansa da 'yan tawagarsa suke kai komo a waɗannan wurare kama daga dala zuwa nasarawa zuwa kano municipal da sauran wurare da ake ganin cewa al'amura za su iya rincaɗewa ba shakka sun yi ƙoƙari har ma shi kwamishinan 'yan sanda matasan da ya taras a wuri ko ko da ma ba a ciyar ba ne ya karɓar tsaya ya musu lakta game da mahimmancin zaman lafiya masu kula da al'amura sun wato yadda cewa waɗannan matakai da su hukumomin tsaro suka ɗauka ya taimaka gaya illa iyaka da bayan sallar isha'i da dare ya ɗan fara yi mun ji yadda wasu daga cikin wasu magoya bayan jam'iyyu a wasu ƙananan hukumomi na wajen kano kamar irin su kura hmm. suke wato dandazo irin na nuna murna a ko da yake dama tun a hukumar zaɓe ta sha jan kunne ta kafofin yada labarai na cikin gida cewa a lokacin murna bai baga kowace jam'iyya domin ita hukumar zaɓe ita ce da hurumin ayyana sakamakon zaɓe. To, to, Mahmud saboda lokaci. ba a gama tattarawa ba. Mahmud saboda lokaci na ce ita kuma hukumar zaɓe mai ta ce game da wannan hatsaniya da ta faru. na sakamakon karamar hukumar nasarawa. Matakin da hukumar zaɓe ta ɗauka a babbar da cibiyar tattara sakamakon zaɓe shine an dakatar da wato aikin tun dama kamar na gama wato ba lakatarwa aka yi ba kai an wato an kammala guda 43 saura 41 ita ake dako da haka hukuma zaɓe ta ce a tafi hutu sai lokacin da aka kawo ita karamar hukuma ta ƙarshe sannan za ta ayyana sakamakon zaɓe na ƙarshe duk da yake dama wancan yunkuri za ka iya cewa bai samu nasara ba tun da takardu suna nan da sauran bayanai da ake bukata hmm. ta yiwu so ake sai an wacce kura ta lafa sannan kuma a zo a sassa alkalima a faɗi sakamako na ƙarshe. To madalla mun gode Mahmud watakila ma kuma tuntuɓar ka nan gaba ko a shirin mu na hantsi. Mahmud Ibrahim Kuri kenan mu da ke jihar Kano yanzu bari mu leƙa jihar Legas inda Babangida Jibril ya aiko mana da wannan rahoto. a sanarwar da babban jakadan hukumar zaɓe a jihar ta lagos ya bayyana a hedikwatar hukumar zaben da ke nan lagos professor tope ogun bodede kamar yadda yake cewa babajide olusola sanwoolu apc 739,400 ya ce mista babatunde sanwo olu na jam'iyyar apc shine ya samu nasara da kuru 739,445 don haka shine ya lashe wannan zaɓe shi kuwa mista jimmy agbade na jam'iyyar pdp wanda ya zo na biyu da kuru 206,141 a jawabinsa na godiya gwamna mai jiran gado mista sanwo olu ya gode masu zaɓe a jihar ta lagos tare da yabawa abokan takararsa musamman ma dai na jam'iyyar pdp jimmy abade wanda ke takara karo na uku kenan domin neman zama gwamna a jihar you the people are spoken and clearly too by these words ya ina matukar godiya gare ku da kuka zaɓe ni ya ku al'ummar jihar lagos da da allah ba za ku yi zaben tumin dare ba za mu mai da hankali wajen ci gaban da ciyar da jihar gaba ina godiya gare ku 'yan jaridu da mutanen lagos da kuma 'ya'yan jam'iyyata bisa la'akari da taimakon da kuka bayar wajen samun wannan nasara ta yau i want to thank the entire Lagosians for making today a reality for Femi and I. God bless you. Bayan zaben na gwamna da jam'iyyar ta APC ta lashe dai har ila yau jam'iyyar ta lashe kujerun 'yan majalisar jiha har guda arba'in sabanin abin da ya faru shekaru hudu da suka gabata inda jam'iyyar PDP mai adawa ta lashe kujeru biyar. Tuni dai dan takarar jam'iyyar ta PDP da ya zo na biyu ya aiki da sakon taya barna tun ma kafin a kammala bayyana sakamakon zaben kamar da hukumar zaɓe ta yi bayan jam'iyyar ta pdp akwai wasu jam'iyyu guda arba'in da uku da su ma suka yi takara na neman mukamin gwamna a jihar ta lagos babin ya cifin murai amurka daga lagos To a gaida baban gida daga Lagos kuma bari mu koma arewa inda aka yi nisa da hada hancin sakamakon zaben a jihar Adamawa Ibrahim Abdulaziz gare ka. I can say that there is nothing funny about this. Just practical and real Baturen kabbal sakamakon zaben gwamnati kenan a jihar Adama Farfesa Andre Yakubu yayin da ke bada hakuri na rashin isowar jami'an zaɓe da aka tura karamar hukumar tango har zuwa kusan sha biyu da rabi na dare lokacin ma da nake hada hancin wannan rahoto. a sakamakon da aka bada na kananan hukumomi ashirin babbar jami'ar adawa ta pdp ce ma ke kan gaba inda ko ta wa jami'ar apc da ke mulki tazara da sama da ƙuri'u dubu talatin to sai dai kuma tuni jami'ar apc ta yi fatali da sakamakon zaben wanda dan takarar jami'ar pdp ahmadu umaru fintiri ke kan gaba kwamar mustapha salihu da ke zama mataimakin shugaban jam'iyyar apc a shirar arewa maso gabas shine mako wakilin jam'iyyar ta apc a wajen karɓar wannan sakamako ina jin da maka cewa mu a tun kafin a ƙara samun allah wadai da sakamakon zaben nan ba mu yarda da sakamakon zaben nan ba domin an yi adon gizon ƙuri'a kawai musa za su dana kamar watakila don kun faɗi kuke wannan kuka a ba maganan faɗuwa a nan ayi don ka rubuta ƙuri'a kam ka zo da shi baka bi doka ba ai ba maganan faɗuwa ba ne kuna nuna za ku je kotu kenan a sosai in dai ba su tsaya suka gyara ba lallai mu za mu tafi tribunal kuma ina tabbatar maka cewa cewa a yan lokaci kaɗan za mu karbi eh, mandate ɗinmu domin ba su ma mai da hankali suka yi magudin da dabara ba. Shi ko wani ɗan takarar kujerar gwamna shine mako ya wakilci jam'iyyarsa a wajen bada sakamakon ya ko bayyana ra'ayinsa nema da cewa sunana AA Lawan Uba kuma ni dan takarar gwamna ne a jihar Adamawa karkashin jam'iyyar AA. kaga sakamako. Eh sakamako alhamdulillah. Kana maraba da sakamakon da aka bada? Ina maraba da shi. Kai da ka sha kai ba ka je kotu A ni a in na sha kai ta hanyar da ya dace ta hanyar gaskiya zan yi mu baya a zan yarda akan cewa na sha kai amma in ba ta hanyar gaskiya ba ce ba zan taba bari ba zan je kotu. A jihar Taraba kuwa an dakatar da karɓar sakamakon zaben ne har zuwa sha biyun wannan rana na litinin yayin da kuwa bangare guda wasu jami'an sa ido game da zaben suka kira wani taron manema labarai domin nuna damarsu game da abubuwan da suka faru a ajiyar na magudin zaɓe. dr john asolu da ke zama wakilin kungiyar au ta fannin tattalin arziki da ci gaba wato ecosocog a najeriya ya kuwa bayyana abin da suka gani a taraban da abin takaici again in adokola local government anok officials and sdp agents were bribed result of 250,000 nairas according to our findings. Kamar yadda jami'an mu gani a wasu wuraren an samu hatsaniya da kuma gudun zabe kuma ya kamata ita hukumar zaben ta ainihin da ta duba abubuwan da suka faru. Koma da menene yanzu ka an zo da ido da kuma kasa kunne domin jin sakamakon zaɓen na jihar Taraba. Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. tun wadanda muna gaida kai ibrahim kuma muna tare da shi kai tsaye yanzu haka a can jihar adamawa ibrahim kana tare da mu ibrahim to kamar layin nashi ya katse mm, to layin nasa ya katse to mm. yanzu bari mu nufi jihar kaduna inda nan ma ake gab da bayyana sakamakon zaben isa lawal ikar gare ka apa 19 apc 10,229 pdp 34,658 ɗaya daga cikin malaman zaɓe daga ƙananan komi 23 jihar kaduna kenan a lokacin da ake ci gabar karɓar sakamako na zaben gwamna da 'yan masu jihohi da aka yi a jihar kaduna ya zuwa karfe goma sha biyun daren ranar lahadin nan dai an karbi sakamako na kanan komi guda ashirin cikin ashirin da uku da ke jihar kaduna yayin da a sauran kananan hukumomi guda ukun da suka rage biyu suka riga suka shigo hukumar zaɓe ɗaya kuma tana can bata ƙaraso ba tukuna wanda wannan ne kuma yasa jami'in tattara alkalman zaben gwamna a jihar kaduna ya dage wannan zama zuwa karfe tar na safe wannan rana ta litinin don ci gaba sunana muhammad huza bello shugaban jami'ar bayero wanda ni ne mai tattara sakamakon zaɓe na gwamna a nan jihar kaduna akwai kananan hukumomi guda 23 a jihar kaduna mun karɓi sakamakon zaɓe daga kananan hukumomi 20 saura guda uku a guda biyu ma sun shigo yanzu za a bincika cewa abubuwan da da suke sun yi daidai a karamar hukuma guda an ce har yanzu suna karamar hukumar suna aiki da wannan yasa yanzu muka ɗage cewa insha Allah sai gobe karfe tara wanda muna sa ran a zuwa wannan lokaci waɗannan ƙananan hukumomi guda uku da suka rage mana za su kawo sakamakon zaben su wanda mun har hada gaba ɗaya kamar da dokar zaɓe ta tanadar mu duba mu ga sauran sharuɗka da ko sun cika sannan sai a yi bayani halin da ake ciki a zaben gwamna a wannan jiha ta kaduna to sai dai ganin yadda jami'an hukumar zaɓe da ƙana hukumomi ke ambata yadda ake soke wasu akwatuna da aka ce an yi arin gizon ƙur'u ya jawo hankalin jami'in da ke kare jam'iyyar pdp a wajen karɓan alkaliman da ya ce a gaskiyar magana abin bai dace ba sunanan nuhu na Audu idan an zo kadri da nan ba aiki suke ba to ana iya yin kure sun in an yi sa zace ce an rushe akwatin zaɓe kuma ba laifin masu kada kuri'an ba ne su masu mashin din wani lokaci mashin din ba zai ba shikenan kawai mutane sun kada kurian su sai ka zuwa wajen dubu sa ce an rushe to haka din ba daidai ba ne kuma kuke so a yi ni abin da nake so a yi gyara ne dan wanda ya zo ya kada kuri'an shi bai kamata kuma a ce an hankuta shi a laifin da ba shi ya yi ba ba shi yake rike da mashin din ba ba shi yake ba da ballot paper ba amma yanzu kun gamsu zuwa yanzu irin sakamakon da aka karba ya zamu doka ta ce su suna da kiɗi suna da rawa ko mun ki ko mun so mun barkonon kan giya ne ko da mu ko ba mu za a sha. Shi kuwa wakilin jam'iyyar APC a wajen tattara alkalman zaben gwamnan na jihar Kaduna ya ce wannan gurin karban sakamako ne ba na korafi ba. suna na husaini barma Gumi mataimakin coalition officer na zaben gwamna. na kaduna dama duk yadda ka ga 'yan siyasa ko kuma a siyasa kana da inda kake da karfi da inda baka da karfi so wuraren da muke da karfi insha Allah mun samu nasara yadda muke so inda ma kuma ake ji bamu da karfi su ma mun samu nasara ya gwargwado insha Allah domin nasara ba dole sai ka ci ba duk wanda ya zo inda ake hada alkalman zaɓe yana hayaniya bai san ma me ya zaɓe ba bai san dokokinta ba na sa shirya kawai su muje da tribuna za mu same su tuni dai yanayin dogon dakon da al'umma ke yi a sassan jihar kaduna ya jawo zaman zulumi zuwa daren wannan rana ta lahadi yayin da a wasu unguwanni a jihar kaduna aka fara bukukuwan lashe zaɓe duk da ba a faɗi sakamakon zaben a hukumance ba isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya to madalla a gaida isa mun sake samun ibrahim abdulaziz a can yola jihar adamawa ibrahim da yake ka turo rahoto mun saka shi kuma kamar yadda ka ji da su masu mu wani karin bayani ko kuma wasu waɗanne sabbin bayani aka samu eh to lalle ko ah, mamudu da cewa layin na dan tangarda hmm. kusan a iya cewa ah, akwai wata da ta kunno domin kasan a lokacin saura kusan sakamakon karamar hukuma tilo da targe wato karamar hukumar tongo hmm. to amma Allah cikin ikonsa kusan zuwa karfe biyun dare da a can kwana an samu kawo nan sakamakon na karamar hukumar tongo wanda da shi ne aka hada jimillar ah, alkaluma na sakamakon zaben kusan jam'iyyar apc da ke mulki a jihar kamar yadda aka hada alkamata da kuri'u 334,995 sai kuma jam'iyyar pdp wato babbar jam'iyyar adawa da ta samu kuri'u 367,471 sai jam'iyyar nan ta abc da take da 113,205 biyar kana jam'iyyar sdp take da kudu dubu ashirin da tara da dari bakwai da tamanin da biyar to sai dai kuma da aka hada alkaluman wannan lokacin ke dakon kan cewa za a ba da sakamakon kowa nashe sai shi kansa bature wato jami'in hada hancin sakamakon zaɓen na jihar adama farfesa andrew haruna ba kamar andrew yakubu da faɗa tun farko a wancan rahoto ba na jami'ar gashuwa ya ɗauko wani kundi na ka'idodin zaɓe inda ya karanta fito wa su wakilan jam'iyyu da masu ido da ma kan yan jaridu kan cewa a bisa doka na zaɓe muddin idan har aka samu ratan da ke tsakani ko kuma wanda aka rusa ya fi na ratun da ke tsakanin 'yan takara to ka za a sake zaɓe wanda don haka ratun da ke zaman tsakanin su dubu talatin da biyu da dari hudu da saba'in da shida ne kuma kudin da aka rusa ko kuma aka soke sakamakon a matsaloli da suka haɗa da walau tashin hankali ko kuma a da aka kada ya fi na adadin waɗanda ke rijista an samu kusan kuri'u dubu arba'in da ɗari tara da tamanin da takwas wanda hakan ya sa to dole za a sake zaɓuka a wasu rumfuna arba'in da hudu kamar da shi farfesa andrew haruna ya bayyana to sai dai kuma ah, ba kamar yadda wasu za su zata ba kila wasu za su zata kan kan cewa za a sake a duk karamar hukuma ne a wasu rumfuna ne a wasu rumfuna za ka tadda bai wuce ɗari biyar ko kuma dubu ɗaya da yan kai ba a wurin a wata karamar hukuma ma bara a ma sake ba a wata karamar hukuma ko aka tadda akwai kamar akwatuna biyu eh, wanda za a sake sabili da ko a rangizo ko kuma abin da ake kira overboating wato kusan wanda aka kada ya fi adadin wanda ke rajista ko kuma tashi hankali to akwai wasu kanan komai da haurare wurare kamar biyu ko uku haka wasu wuraren kuma ba Ibrahim Ibrahim saboda lokaci shi yasa aka ce za a ce kafin mm. a zo a bayyana kowa ya ci ko kuma ya lashe zaben a jihar Adamawa a tsakanin takar amma za a fafata ne tsakanin jam'iyyu biyu da suke da rinjaye to Ibrahim Ibrahim kana ji na saboda lokaci eh, Mahmudu ina jinka na ce to kowane hali kana da labarin ah, halin da ake ciki a jihar taraba makociyar adamawa eh to kamar kawo yanzu dai a sanar da aka bada dai kan cewa za su tura wa ita shafatan hukumar zaɓe da ke abuja wanda ita ta sa rana to sai dai kuma kamar yadda aka sani dukkanin wakilai duk da cewa kamar yadda muka ga rahoton na farko shi kansa wakilin jam'iyyar apc tuni ma ya fice tun kafin a bayyana ƙarshen sakamakon da aka samu wato na karamar hukumar tango ya fice ya ce a shi ma ba dai ma tsaya ma ya sa ya rufe da hannu akan sakamakon ba amma wakilin jam'iyyar pdp apc da na wasu jam'iyyu da suke wajen sun sa kuma dukkanin sun yi bayani na gani me ya jawo haka ko kuma tun farko da a musu bayani ko kuma a imantar da su wanda shi farfesa andrew haruna da kuma kwamishinan hukumar zaɓe a jihar barisa kafin wani gaban dukkanin sun yi cikakken bayani kan dalilan da suka sa dole za a sake zabuka a wasu rumfunan zaɓe ko kuma akwatunan zaɓe kusan mm, a mm-hmm. hudu. To madalla kusan ya rage ne a ga yadda za ta kaya a jihar adama a lokacin da za a saka za a sake wannan zaɓe. Mm, to mun gode ibrahim za mu sake tun maka koda a shirin mu na hantsi ne idan allah ya kai mu wakilin mu kenan ibrahim abdulaziz a can yola jihar adamawa yanzu kuma bari mu leƙa can jihar rivers na yankin niger delta inda a nan ma dakatar da wato shi batun ayyana sakamakon zaben aka yi ga lamida abubakar da cikakken rahoton. Hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta da ke jihar Rivers ta dakatar da gida yadda take yi wanda zai kai ga bayyana wanda zai lashe kujerar gwamna a jihar Rivers da ke yankin Niger Delta. Hukumar ta zaɓe dai ta ce ta samu umarni ne daga hidikwatar hukumar da ke Abuja na cewar lalle-lalle ta dakatar da wannan aikin. Hakan ko ya biyo bayan kokawar da hukumar zaɓe ta jihar Rivers ta yi na cewar rayuwar ma'aikatanta daga ranar Asabar zuwa Lahadi ya ya shiga cikin wani hatsari da barazana haka kuma hukumar ta zaɓe ta ce akwai na mai yawa da aka shirya yayin zaɓuɓɓukan kuma ta ce jami'anta sun huskanci cin zarafi da wulakanci musamman a yayin ayyukan zaɓe don haka hukumar ta ce tuni ta kafa wani kwamiti wanda zai dubi irin waɗannan matsaloli da suka taso kuma ta umarci wannan kwamitin da ya yi gaugawar kawo mata rahoto nan da awowi 48 musa inabo idiwa Mamman shine kakakin hukumar zaɓe ta kasa reshen jihar Rivers ya ce. Uh, ya ce hakika kwamishina ya dakatar da dukkanin ayyukan ƙidayar sakamakon zaɓe a jihar Rivers har sai yadda hali ya yi kuma nan gaba kaɗan akwai yiwuwar za mu yi bincike kuma mu bayyana lokacin da za a sake gudanar da sabon zaɓe ko akasin haka. Da ko ya yaya 'yan jam'iyyar AAC suka ji da wannan lamarin Musta Bari Oko shine mai magana da yawon jam'iyyar ya ce. is something that I will not have much to say for now until after analysis of Yana cewa ne abin da ya faru a wannan jiha tamu ta Rivers kawo yanzu banda abin da zan faɗa har sai na ji inda lamarin ya dosa nan gaba kaɗan kuma za mu gudanar da wani taro a cikin daren nan wanda daga bisani za mu sanar muku matsayin da muka cimma to sai dai kuma duk kokarin da na yi na tuntuɓar bangaren jam'iyyar ta PDP musamman bangaren gwamnatin jihar Rivers ya ci tura domin kowa na kira kwamishinan Muhammad. To yanzu kuma ga shi Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya amma a taƙaice. Wani jirgin saman Habasha da ya taso daga Addis Ababa ya yi hatsari jim kaɗan bayan ya tashi da sanyin safiyar jiya Lahadi inda duk fasinjoji 157 da ke cikinsa suka rasa rayukansu. To da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin gaba yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Mahmud Lalo da Muhammad Hafiz Baballe da suka karanto labaran duniya da CD wanda haɗa mana sautin da injiniyar injiniyarmu ta wannan lokacin na shuwan kale ni Ibrahim Kalamusi Garba ke cewa sai kuma da hantsi lokacin da za mu ci gaba da kawo muku rahotanni kan batun ƙidaya ƙuri'un zaɓen na Najeriya a matakin jihohi sai Allah kai Le Monde aujourd'hui.